والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد من كراتهم من لتاهم القوائل المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأقيمين أن يجد أنت درامة muna nan a cikin shafi na arba'in da biyu daidai inda mala yake lissafo mana abubuwan da suke na nike fare da wato annon ƙudurin wanda suke kan mazhabar rushe sufofin Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ambata mana waɗannan abubuwa guda hudu za a shiga na biyar mala ya ce kamisar abu na biyar annahu yarzamu minhu jawabu nafi ma asbatahu Allah wa rasuluhu wannan mazhaba ta masu rushe sufofin Allah subhanahu wa ta'ala yana tilasta halaccin kore abin da Allah ya tabbatar ko kuma koya abin da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar fa yuqalu fi ta'ala sai zama an ce a faɗin Allah a wa jaa rabbuka ubangijinka ya zo in ka tafi akan fahimtar waɗanda suke rusa subobin Allah annahu la yaji sai a ce ai zai bai su Allah baya zuwa wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam a kuma faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da yace yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ubangijinmu na sauka saman da tafi kusa da bayi su a mazhabar masu rushe subobin Allah annahu la yanzu Sha-sha'a, ai Allah baya sauka لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم saboda suna cewa jingina zuwa da jingina sauka zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake majaz abin da yake ce majaz ya zama ga suna ko kuma ga kalma tana iya kaza tana iya ɗaukan kaza amma ma'anarta ta daukan kaza ta fi bayyana da zama gare ma'anarta ta daukan kaza karanci ne ko kuma sai an samu na bar zai karfafa ta daukan kamar da muka sha misali da za a ce wala ya sha ku farko abin da zai zo da tunani wanda ba za a haka Kuma aka damu aka dire ya sha amma akan ce wala ya sha ku na nufin ya hada ya turbi ne ya ci sakin fuska to wannan ma'ana ta biyu majaz waccan ma'ana ta farko ita ce hakika to su a gurinsu suna cewa cewar da za a yi Allah ya zo ko ce da za a yi Allah yana sauka to bangaren majaz ba ma'ana hakika ba ce suna tafiya akan wannan wa azharu alamatul majaz indahum sannan suna cewa mafi bayyana alamomin majaz ma'ana ma'ana wacce ba ta ce ta garai wacce take ta hakika ba a gurin su inda alƙa'idi na biyu wajen masu cewar akwai majaz na nafi suna cewa ya halatta kana iya kore shi ita wannan ma'anar ta biyu za ka iya kore amma ta farko ta hakika ba za ta kore ba suna faɗar haka wa ما ma الله ورسوله to gashi kuma kore abin da Allah ya tabbatar ko sa ya tabbatar min afdalil batil ina daga cikin mafi munin barna wala filin linfikaku anhu bi ta'wili ko ba zai baka guje daga haka zuwa ga canza masa ma'ana ila amrihi kace umarnin ubangiji ake nufi ba zuwansa ba ko ka ce in an ce wa ja'a ka zai sai umarnin ubangijin ka zo ba shi ake nufi in an ce ubangijin sauka zai ce al'amarin sa ne yake sauka ba shi to ka ga ka kore abin da ake magana akan ka tafi wani da ba shi wata ma'ana daban da ba shi sai ke dauka ba da annahu laysa tusya kama yadullu alayh laysa domin a cikin zubin maganar babu abin da yake nuni akan umarni ake nufi ba zatin ubangiji ba kuma inna min ahli tawqid sannan ma yake cewa har wayo daga cikin waɗanda suke rushe sufofin Allah man farrada qa'idatahu fi jami'i sifat akwai wanda yake gane ka'idarsa yake mai da ita wata ka'ida ta bai ɗaya mai zamewa fi jami'in sifati a dukkan sufofin Allah aw ta'adda ila al-asma aiban ko kuma ce wannan ka'idar tasa ta tsallake magana sufofin Allah ta tafi har zuwa sunayen shi wa minhum man tanaqada fa athbata ba'd as-sifat har daga cikin masu rubuta sufofin Allah akwai wanda ya tafka da warwara fa zama ya tabbatar da wasu daga cikin sufofi dole ba amma ban da kal ash'ariya kamar wanda suke kan mazabar ash'ariya wal maturidiya da wanda suke kan mazabar maturidiya a bangaren kudiri asbatu ma asbatuhu bi hujjati anna al aqla yadullu alayh sun tabbatar da abin da suka tabbatar na sufofin Allah da hujja da dalilin cewa ai hankali yana nuni akan haka hankali ma yana tabbatar wa Allah waɗannan sufofin shi suka tabbatar da su wa nafau ma nafau suka kuma kore abin da suka kore na sabobin Allah bi hujjati annal aqla yunfihi da hujjar cewa ai hankali na kore yuwar a danganta Allah wa so da ka duk abin nasu akan hankali suka gina in hankalin su ya ba su a gaya wa Allah Allah sabar sai su ga ba in hankalin su bai ba su ba sai su kore aula ya duddu alaikum sai ai hankali baya nuni ga haka to shine sai malai ce fa naqulu lahu irin waɗannan to bari mu ce da su nafiyukum lima nafaitumuhu nafiyukum lima muhu, korewa ku ga abubuwan da kuka kore na sabobin Allah bi hujjati anna al-aqla la yadullu alai da hujjar cewar ai hankali baya nuni akan wannan abin da kuka kore shi za kuka kore shi yumkinu ithbatuhu bi tariqil aqli mu kuma muna cewa zai yi a iya tabbatar da wannan abin da kuka kore ta hanyar hankalin mu aje ma magana a zo da hujja ta qur'ani ko hadisi ko Allah ya tabbatar ko manzo ya tabbatar mu dau hankalin in hankalin ku ya bada korewa to mu hankalin mu ya bada tabbatarwa za kuma iya bari ku gani sai ke cewa allazi asbattum bihi ma asbattumuhu kama huwa thabitun bid dalil shar'i so da haka za a iya tabbatar da abin da wato ku kuka kore ta hanyar hankali wanda kuka tabbatar da abin da kuka tabbatar da shi kamar yadda yake abu ne tabbatacce da dalili wanda aka biyo daga Allah ko manzo misalu zalika yace ga misali akan haka annahum athbatu sifat al-irada irin su ash'ariya irin su maturidiyya sun tabbatar wa da Allah siffar nufi sun ce Allah yana nufi sun yarda da wannan hankali sun ce yana nuni ga haka wa nafa sifatar rahama amma sun kore siffar jin kai sun ce hankali baya nuna a cewa Allah yana jin kai أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع sun tabbatar da sifa ta wasu ainihin nufi ga Allah saboda nuni da dalilai na shari'a da suke yi wal aqlu alai kuma suka ce hankali ma ya nuna haka amma sam suka ce amma ta bangaren ji fa minhu qawluhu ta'ala akwai fadan Allah madaukaki da yake tabbatar wa kansa nufi yace walakinna Allah yaf'alu ma yuri sai dai Allah na aikata abin da ya nufa suka ce wannan ya tabbata Allah ma ce na nufi yadda hankali ma yana nuna yadda wa amma al suka ce amma ta bangaren hankali fa inna ikhtilafal makhluqati suka ce hakika sassabawa da ake samu tsakanin halittu wa tafsisu ba'daha bima yahtassu bihi da keɓance wasu daga cikin halittu da abin da suka keɓanta da shi min zawat na abin da ya shafi zatin su zaka tarar zatin wani ya shafi man da wani wani mai jiki ne wani siriri wani dogo ne wani gajere ne waɗannan abin da suke faruwa aw wasu dalilin aw wasu ko kuma ta bangaren sufa a ce eh, eh wane mai kirki ne wane mara kirki ne wane mai haƙuri ne wane mara haƙuri ne wannan bangaren sufofi ba za ta gundarin jiki ba suka ce dalilin alal irada wannan yana nuni akan nufi lallai wannan na jiki irin nufinsa daban da siriri mai kirki irin nufinsa daban da mara kirki suka ce hankali na nuna wannan kamar da dalili na shari'a yake nuna wa wa nafawur rahama amma sai suka kore jin kai لأنها تستلزم لين الراحم suka ta saboda in an ce ubangiji na jin kai to wannan jin kai yana tilasta lalle a ce ina da wato ainihin taushin hali wa riƙa wa riqatihi lil marhum da kuma wato alim tausa tausa da shi wanda yake jin kaita wa hada mahalun fi haqqi Allah ta'ala suka ce kai wannan abin da ba zai a game da zatin Allah a na cewa yana da saukin hali yana da sauki su suna wannan hankali ba zai karba ba wa awwalul adillati sam'iyyati al-muthbita suka wato karkatar da ma'anar dalilan da aka biyo na shari'a suka shafi alkur'ani da hadisi masu tabbatarwa da Allah safar lirrahma ga wanda suke tabbatar da rahama ga ubangiji eh, wa awwalu الأدلة السمعية السمعية المثبتة للرحمة saboda haka suka juyar da suka karkatar da ma'anar dalilan da suke nuni akan wato rahama wanda aka biyo daga Allah ko daga masu ilal fi'li aw iradatul fi'li suka sha. a nan ba rahama ake nufi ba aikin rahama aiki ake nufi ko kuma ana nufin wato nufin aiki sun aiki fa fassaru ar-rahim sai suka ce abinda ake nufi da mai jin kai sai suka fassara shi bil mun'im abin nufi mai yin ni'ima saboda haka aikin ni'ima shi ake nufi da wato ainihin ar-rahama din aw muridul in'am wasu ce abin da ake nufi mai nufin yin ni'ima ko ashe Allahu rahim ba za su ce Allah mai jin tsaye bane ba za su ce mai tausayi bane sai ce Allah mai nufin yin ni'ima ne kace su haka suka bani ko ashe Allahu rahim sai ce a abin da ake nufi Allah mai yin ni'ima ne ba mai jin kai za ka ce ba mai tausayi za ka ce fa naqulu lahum ma lati to mu kuma sai mu ce da su Al-Rahmatu الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية Wannan الرحمة da kuke ta korewa. tabbata ga Allah maɗaukaki da dalilan da aka jiyo a alkur'ani da hadisi wa adillatu thubutiha aktsaru adada dalilan ma da suka tabbatar da jin kai na alkur'ani da hadisai su suka fi yawa wata nau'an da zama samantuwa ta salo daban-daban min adillatil irada fiye da dalilan da suka tabbatar da irada da kuka tabbatar kuka ki tabbatar da rahama faqad waradat bilismi rahama ta zo da suna zo kamar ar-rahman ar-rahim Allah mai jin kai mai tausayi wannan an faɗi sunansa kenan wasifa sun zo kuma a matsayin sifa rahama ta zo a matsayin zufa mislu kamar ka ce wa rabbukal ghafuru dhur rahama ubangijinka mai gafara ne kuma ma'abocin jin kai an siffa shi da jin kai san kuma an ce mai jin kai wal fi'l akwai kuma sanda rahama ta zo a matsayin ta aiki mislu kamar ka ce wa yarhamu man yasha Allah na jin kan wanda ya so an kawo shi a matsayin aikin da yake yi ciki saboda kaga nau'i nau'i Allah ya tabbatar da kansa rahama ya tabbatar da ita bangaren suna ya tabbatar da ita bangaren su ba, ya tabbatar da ita bangaren aikin su wa yumkinu Isbatu hadha al-aqli ce kuma za mu iya tabbatar da rahama da hankali fa inna al-ni'ama allati tatra ala al-ibad mala yace hakika ni'imomin da suke ta bin juna wata kan wata wata biye da wata da Allah yake yi wa bayinsa min kulli waje ta kowace fuska wan niqam allati tudfa anhu da kuma wato musibu da da da bala'ai da Allah yake tutun kuɗe wa bayinsa fi kulli hin a kowane lokaci dalatun ala subutir rahmati lillahi lillahi jalla wa azza wa waɗannan bayanan da aka yi so tunda ana ganin ni'imomi daban-daban suna zuwa su samu bayi abubuwan da suka fi karfin su Allah yana iya ingije su to wannan ike tabbatar mana da cewar akwai jin kai a tattar da Allah shi yasa yake neman ga bayan ka barkata shi yasa yake tun kuɗe musu abin da zai zama musu matsala wajalalatuha ala zalika aziyan wa ajla kuma nonin da jin kan Allah yake akan haka ko kuma waɗannan abubuwan da aka faɗo na imar da Allah yake bayi da kuma kore musu abubuwan da zai zama musu matsala nonon haka shi ne ya fi bayyana wa ajila kuma su ainihin fitowa sanadi min dilalati takhsis alal irada akan nuni ga cewar an ce jin kan Allah kusa nufin ni'ima ake nufi ko ku ce a abin da ake nufi a nan wato mai yin ni'ima to da ka aiki ake nufi ba shi ake nufi ba to wannan abu da kuke faɗa ma da yake cewa abu ne wanda yake wato a ce rahamar jin kan shi ya mutuwa fili bayyana fiye da a ce a ah, nufin yin nema ake ce yake wa adla min dilalati tafsir ala al-irada shi ne ya bayyana akan wato kebance ma'anar akan cewa nufi ake nufi da zuhuri zalika lil khassati wal amma saboda kasancewar hakan na bayyana sarfili sarari ga wato keɓantattu da kuma kowa da kowa jin kan Allah yana game kowa kuma yakan yi wani jin kan keɓe wasu da su sura ko wannan abin da ta yake fitowa fili wannan shi ya fi nuni akan cewar a tabbatar da Allah rahama akan a ce nufi ake nufi ba ba rahama ake nufi bi khilafi dalalati tafsiri ala al-irada sabanin wato ainihin keɓe ma'anar akan nufi in ka ce nufi to ka keɓance abin da ya shafi wannan ce saboda ba komai Allah yake nufa ba fa innahu la yadhharu illa illa li afradin min an-nas batun abin da ya shafi nufi bai bayyana sai ga wasu ɗaiɗaiku na mutane ba kowa ba ne Allah ce fa'alun limani mai aikata abin da ya nufa ne kaga sai abin da ya dafa zai amma wajen rahama ya ce wa rahmati wasu a kulle shi rahama ta ta game komai to abin da yake gamewa ka ɗauke shi ka ba shi ma'anar abin da yake ce za ka tauye shi ka rage shi shi wa amma na ha amma kore rahama da an suke yi bi da Allah ta tsarzimul lil da hujjati ruwayan an cewa Allah yana jin kai an ce an danganta musu wani tausasawa warriqa da sauƙin hali ko rakon hali fa jawabu ma ne ce amsar wannan Allah hali ya hujja wannan hujja da kwarki a matsayin hujja law kanat mustaqima da a ce mai kakkiyar hujja ce daidaitacciya la amkana nafi da iradatu bi misliha to ai da za a iya kore lahum ma da ku tabbatar da ita fa yuqalu sai al iradatu mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfa'ati idan an ce irada ai abin da yake nufi da ita shi mai nufin yana karkata ne zuwa ga ma yarju bihi husula manfa'ati zuwa ga abin da yake fatan faruwar wata wani amfani da shi to an ce ka nufi kaza abin da yasa ka ba saboda kana fatan samun wani amfani da shi aw dafa mazarra ko kuma ka nufi kaza saboda zaka tunkuɗe wata barna da shi wa hadha yastalzimu al-haja to wannan ma magana da ku faɗa an faɗa ta ce to kuna nuna ubangiji na da bukata shi za sai karkata zuwa kaza in bukatar ta zuwa kan abu sai ki karkata kan sa in bukatar ta zuwa kai wa hadha yastalzimu al-haja to aka fita aka tafi aka tafi ce to wannan na nuna wato lalle an samu bukata wallahu ta'ala munazzahun an zalika shi ko Allah maganar bukata a bakorewa ce ga mutum bai da bukata zuwa gona ba to in kuka ce irin wannan za ku bi to aka ɗauki abin da kuka tabbatar ma za a iya rushe shi nufin da kuka ce yana yi isa ta an ka ji nufi to ka bukata wani abu ne shi za ka nufe shi ku da sai a rubuta dan ma abin da kuka rubuta kun tabbatar na ko Allah shi to wannan ba zai ruwa fa in ujiba bi anna hadhihi iradatu al-makhluq in kuma suka ba da amsa to ai abin da ake nufi da nufi wannan da aka fassara aka ce shine karkatar wanda ke zuwa ga wani abu saboda bukatar sa ga abin ta taso zai samu amfani ko zai san kudo ta matsala da shi ai wannan fassarar nufin bawa ne ba fassarar nufin Allah ba shi nufin bawa shine wanda yake faruwa sakamakon bukata sai nufi abin da ya bukata amma nufin Allah shi ba nufin ina bukata ba ne sai ce to aka ba mu amsa da wannan amkanan jawabin min ne yakin rahama mu mun samu damar da zan ba da amsa akan rahama da shi bi annar rahama almusallima lil naqsi sai mu ce to ai da ma rahama da take nuna tawaya wata kuka kasa danganta ta ga Allah hiya rahmatul maqlub ai da ma rahama bawa ce ita ce wata ake cewa yana nuna taushin hali da rako-rako saboda tausayin da yi akan ba ne ma wani in ya tausayin zai ga har da kuka saboda zuciya ta kara to wannan fasa da kuka dauka ai dama ta bayi ke ita kuka sani jin kan bayi shi kuka dauka kuka fasara kuka ce ba za a danganta wa Allah da kun yarda jin kan Allah daban yake da irin na bayi na bayi daban yake da na Allah da ba mu saba da ku amma yanzu yake mun zo mun ce to kuma irada da kuka faɗa ita ma ba ta ba saboda ai an ce irada to nufi sai bukata ta ta fito wannan abin da ka nufa za ka nufe shi to kun ce Allah yana da bukatar shi kuka ce a ah, to ai wannan fassarar irada ta bayi ce ba ta Allah ba ce saboda to wancan ma fassarar ta rahama da kuka ce ba za a danganta ga Allah ba ta bayi ce ba ta Allah ba to da ta Allah daban ta bayi daban nabi ma na Allah daban na bayi daban su sai kurka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar ko manzo ya tabbatar masa sai a kore wanda ya kore amma aka ce da hankali za a yi amfani a wannan tafiyar ta kusa har wanda kuka tabbatar su ma ba su tabbatar wajen hada ta bayyana butulani a halin sa'adu da wannan bayan da muka yi mala yake cewa sai zamanto cewar mazhabar masu rushewa Allah su gofi ya tabbata rugujajjen mazhaba ce fatacciya ce sawa'un kana ta'idan amman aw fasid duk ɗaya ne ko su waruwar sufofi su kore ko kuma su kore duka duk abin ɗaya su wannan shine bayanan da yanzu kuma zai shiga bayanan shi to wannan abin da muka faɗa yana nuna lalacewa da rugujewar mazhabin su ash'ariya ba turidiya da suka waruwar sufofi suka tabbatar suka kore wasu yace alwajhu sadis fuska ta shida fi ibdal mazhab ahli tafsir wajen rushe matafiya ta masu rushe sufofin Allah annahu yalzamu alaihi lawazim batil in aka tafi akan abin da suka tafi na rushe sufofin Allah to yana ƙaƙaba wasu abubuwa ɓatattu ka gane zai kakaba maka wasu abubuwa rusassu wa mutsulanin lazim bashin kuma abin da yake ya idan zai kakaba zai kakaba ta tare da kai zai zama lalle ba zai rabu da kai ba mutsulanin dalilin ya dullu ala mutsulanin banzu. ina nuni akan abin da wato aka kakaba ba wannan su ne waɗannan abubuwa ai da muka shiga faɗowa in ka zo kace to ai an ce nufi an ce kai rahama ina nufin tausasawa da karayar zuciya to waɗannan abubuwan da za su karɓi kawowa kai amfani da su ka ruguje wani abu na Allah to irin wannan abin da yake kakaba ka ce lalle akwai shi ko sannan da shi za ka yi amfani ka rushe abin da yake na ubangiji to irin wannan abu suna nuna bashin hanyar da ake ka gani yawa rikafi wato sau abinan kamar karayar zuciyar gabawa ka gani ba ce rika abin da yake eh, da taushi da karaya da kuma wato rashin wato ainihin karfin jajircewa tunda wanda yake da jin kai za ka karaya a haushe su wani ya karaya ko wane har gashi har da kuka da ku ka ga a tsaye ke jajirtacce a kafa ike to wanda yake da jin kai baka samun da tsaye to sai suke ta an cewa Allah mai jin kai kama an gaya masa waɗannan abu ta ce ku wannan fasara da suke na fasara ne akan jin kambawa jin kambawa kuma ya shafi mun da irin na Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك